Barkanku da zuwa tashar md a nan kuma wata dambarwa ce da kuma turka-turka ta balle a cikin masana'antar Kano da yanzu haka. Yayin da ta balle tsakanin manyan masana'antar Kano din da kuma dattijai na cikin masana'antar ta Kano da akan wasu makodan kuɗi da aka ɗauka aka basu a siyasance. Wato wanda muke hangen cewa dan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar APC ne Ahmad Bola Tinubu ya basu waɗannan kuɗi. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin makasudin da yasa aka basu wannan kuɗi shin wace gudunmuwa suka bashi har ya ɗau wannan kuɗi ya basu har ma ta kai ga ana rigima akan waɗannan kuɗaɗe. Sai ku fara biyo mu da subscribers gami da ƙararrawar sanarwa. Wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da mu da ku. yayin da aka samu tafiya wacce take haɗe da tattaki zuwa gidan gwamnatin jihar kano yayin da jaruman masana'antar kano din allah ya basu iko da kuma damar yin hakan yayin da suka je suka samu dan takarar shugabancin kasa wato ahmadu bola tinubu suka same shi a gidan gwamnatin jihar kano aka yi ta wasanni irin waɗanda ake yi na barkwanci da nishaɗi da sauran abubuwa waɗanda ba a rasa ba wanda za su gudanar da farin ciki a zukatan mutane yayin da wannan din ya kai ya kawo ga ziga bola ahmad tinubu wajen ganin cewa ya ɗau miliyan hamsin ya ba waɗannan jaruman masana'antar ta Kannywood wajen ganin cewa su ma sun nishadantu kamar yadda suka nishadantar da sauran waɗanda suke makaddamansa wato da shi kuma shi kansa ɗin yayin da wannan al'amari yake faruwa sai kuma wata wutar ta kunno wata ba a san cewa ba za a iya nemo ruwan da zai kashe wannan wuta ba tunda ita kanta gobarar daga kogi take yayin da ba da kuɗin ba shine abin da ya kawo barkewar wannan hatsaniya ba a cikin masana'antar ta Kannywood tsakanin manyan masana'antar Kannywood da kuma dattijan masana'antar Kannywood din sai dai kuma wajen raba kuɗin yayin da aka nemi kuɗin ko sama ko ƙasa aka rasa to daga nan ne fara rigima ta harke tsakanin manyan masana'antar kaniwood din da kuma dattijan masana'antar kaniwood din yayin da su dama ƙanana ƙananan masana'antar kaniwood din ba ta su ake ba haka zalika jarumai masu tasowa ba ta su ake ba duk da cewa da su aka je aka nemi wannan kuɗi hakan bai hana an ganin cewa lallai ba ta su ake din ba sai dai kuma rigimar waɗanda take ta shafe su ce tun da dai rigima ce ake yi ta manyan mutane wanda ana ganin cewa manyan manya-manyan mutane a cikin masana'antar kanyu din da ya dama su ne masu faɗa a ji su ko waɗannan dattijai na cikin masana'antar kanyu din kowa ya san da cewa duk inda aka ce dattijo to babu shakka fa ya kwana biyu yana wannan harka ana cewa dama tsoho ubangidan babba tunda dai an ce tsoho ubangidan babba to babu shakka waɗannan tsofaffi su ba za su bari a yi masu shigo shigo ba zurfi ba haka kuma su ma waɗannan manya ba za su bari a yi masu shigo shigo ba zurfi ba duk da cewa ba a san daga bangaren da kuɗin suka dilmiye ba sai dai kuma ana neman Kudin a cikin ruwa ne wanda kamar allura a cikin kogi wanda ake cewa mai rabu ne kan ɗauka sai dai kuma ba lalle mai rabon ya ɗauka ba duba da cewa waɗannan kuɗi dai an san dole hannu ne zai ɓoye su tunda hannu ne ya karɓe su to a ina gizo yake sakar. su kansu ba su gane inda gizo yake sakar ba haka zalika ni ma ban san inda gizo yake sakar ba haka zalika kuma masu sauraron mu ba za ku gane inda gizo yake sakar ba sai dai idan kun ci gaba da kasancewa a tare da mu kuma kun ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai inganci mai albarka za ku ji inda kuɗin suka dilmiye kuma ya sakamakon rigimar ya tashi shin wane ne ya dau nasara a cikin su wane ne ya boye kuɗin daga bangaren manyan masana'antar kaniwu din ne ko kuma daga bangaren dattijan masana'antar kaniwu din duba da cewa wannan rigima babbar rigima ce tun da yake an ce dattijan masana'antar kaniwu kasan duk inda aka ce dai da kai dattije to babu shakka uban yaro ne sai dai kuma an ce manya shi ma babba babu shakka yana da wata dama ne a hannunsa shi yasa ake kiransa da babba to tun da rigimar har ta kasance wannan rigima babba ce to lalle babu shakka mu ma za mu ci gaba da bibiyar ta wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku duk abin da yake faruwa a dangane da wannan lamari shin ina gizo yake sakar ina aka zuba kuɗin da dai mu duka ba mu san inda gizo yake sakar ba har su ma tambayar da suke wa kansu kenan to amma mu kan mun dau muku alƙawari masu wuraren mu ne yau da kullun ku ci gaba da yi mana comment da like lalle babu shakka za ku ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran da kuma duk abin da ya shafi wannan kuɗi ina suka dosa ina kuma suka sa gaba ya sakamakon rigimar ya bayar daga ƙarshe shin waye da gaskiya wane ne babu gaskiya daga wannan bangare aka ɓoye wannan kuɗi muna jin ra'ayoyinku kuma mu ma ku jira mu tashar mdtv hausa tana marhabin da kuma sauraron mu ne da kullum.